Iyalan marigayi Malam Bukar Gwangulan da kuma Alhaji Abba Kagu Martai na farin cikin gaitan ƴan da abokan arziki zuwa wurin ɗaurin auren ƴaƴansu. Abacha Bukar wanda aka fi sani da Bana Kura da kuma Falmata Bukar Aji wanda aka fi sani da Bawa Gana wanda insha Allahu za a ɗaura a ranar 19 ga watan Yuni shekarar 2021 da misalin karfe 8 da rabi na safiya. A gida mai namba A7 State Locust Housing Estate da ke daura da Abba Ganaram a nan birnin Maiduguri. Allah ya bada ikon zuwa amin. Sanarwa daga baban Deep Potaskum.